assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa wani sabon shirin na daga fadar shugaban kasa da ke zuwa muku daga kafar yanci ta liberty television da ake kallo wato akwatunan koda daban-daban hassan umar faruk sunana ni ne zan jagoranci wannan shiri da ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labaru malam garba shehu ke daukar nauyin kamuku a cikin shirin a yau an tattauna wato a majalisar zartarwa ta tarayya haka a wannan makon da ya gabata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gana da gwamnoni na jam'iyyar apc da kuma sanatoci na jam'iyyar apc musamman da aka kada gangar siyasar wato zaben shekara ta 2019 har ma da wani zargi da jam'iyyar pdp ta yi na cewa shugaban ƙasan ya ɗauki hutu ne na kwana goma zuwa birnin london domin a shirya wata makarkashiya domin murƙushe waɗanda suka tayar kayar baya a majalisa kwaji waɗannan abubuwa da kuma sauran abubuwan da shirin ya kunsa. sai ku biyo mu domin jin shirin domin jin ko kuma kallon yadda shirin zai kaya. Liberty TV, voice for all, vision for all. A station with a vision to build all nations. So interesting, educating, so keep on watching. voice for all, a vision for all, keep on watching. Liberty. a ranar Laraba kawace larabar da wato kowace laraba a nan fada shugaban kasa akan gudanar da taron majalisar jattarwa a wannan satin ma an gudanar da taron majalisar ministoci suka zauna aka tattauna kan wasu muhimman lamura da kuma waɗansu wato al'amura da aka amince a wannan taro bari in baku da wannan rahoton domin jin yadda al'amuran suka tafi a wannan laraba da yake bayani jim kaɗan bayan kammala taron ministan wutar lantarki ayyuka da gidaje babatunde raji fashola ya bayyana cewa a yau majalisar ta amince da naira miliyan dubu ɗari uku da arba'in da da takwas miliyan ɗari biyar da da hudu na naira domin aikin faɗaɗa hanyar nan da ta tashi daga garin akwanga zuwa jos wadda za ta bi ta bauchi zuwa gombe mai tsawon kilomita 420 wadda za a maida zuwa tagwayen hanyoyi a tabagen fashola ya ce wannan hanya za a kammala shi ne a cikin watanni 48 wato shekaru hudu kenan. So what you have today is the Gombe to Akwanga which is from the northeast to Bauchi Jos down to the north central. Ita ma da take bayani jin kaɗan bayan kammala taron ministar kuɗi Kemiya da Oshin ta bayyana cewa majalisar ta amince da sama da naira miliyan dubu takwas domin siyo wani inji mai gani har an ji domin tantance sandukan da suke shigowa kasar nan ta gaɓoɓin ruwa da ake wa lakabi da M60. A ministan ta ce wannan kwangila ta hada da gyaran wannan na'ura na watanni 36 da kuma hada na'urar haka da horar da jami'an kwastam 120 wanda za su ci gaba da kula da wannan na'ura da kuma hada wannan na'ura da wata manhaja ta hukumar tafasa kauri ta kwastam da ake lakabi da na haka ministan ta bayyana cewa a yau majalisar ta amince da amsa wani bashi na bankin duniya da ya kai na dala miliyan 150 domin yaƙi da cutar shan inna a faɗin ƙasar nan a ta bakin ministan ta ce wannan bashi idan hanshe shi zai tallafa wa ci gaban da gwamnati ta samu akan yaƙi da cutar ta shan inna wanda ake son a yaƙe ta gaba ɗaya da ƙasar nan and it was for the procurement of three units of rapid scan mobile cargo scanners these are container scanners that are being procured for customs Total cost is eight billion forty seven million four hundred twenty five thousand naira. Mersa ta ce idan amshi wannan bashi hukumar da ke kula da lafiya a matakin farko ta tarayya ita ce za ta gudanar da wannan aiki a jihohi goma sha biyu da ake ganin suna da koma baya a yaƙi da ake da cutar shan inna. Waɗannan jihohi sun haɗa da Adamawa, Bayelsa, Gombe, Jigawa, Katsina, Kogi, Nasarawa, Niger, Plateau, Taraba da kuma Zamfara. shi ma da yake bayani jim kaɗan bayan kammala taron mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin watsa labaru femi adeshina ya bayyana cewa majalisar ta amince da sama da naira miliyan dubu goma sha biyu domin magance matsalolin muhalli a faɗin ƙasar nan adeshina ya bayyana cewa waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama ayyuka goma sha biyu a jihohi goma sha biyu a faɗin ƙasar nan a ta shi ya ce jihohin sun haɗa da anambra lagos oyo akwa ibom adama bauchi borno jigawa kaduna plateau da kuma babban birnin tarayya abuja erosion and flood control projects all approved at 12 billion 104 million 882 thousand naira. Karamin minista ma'aikatar albarkatun man fetur ibaka ciko ya bane cewa majalisar ta amince da naira miliyan dubu goma sha bakwai domin kafa wata na'ura da za ta sa ido kan yadda ake tantance irin kudaden da ake biya na tallafin man fetur. a ta bakin shi ya ce wannan na'ura mai sarrafa kanta za a kafa ta ne domin tantance kudaden da ake samu satokasa katsi game da tallafin da gwamnati take biya a kullum. And the narrative to this is like, you know, we've all struggled with this whole uh, subsidy payments, how much is consumed in Nigeria, what volume of products are moving out illegally, and A tawakin shi ya ce bugu da ƙari majalisar ta amince da sake ba da kwangilar nan ta hedikwatar MCMB a garin Yanagowa da ke jihar Bayelsa. Ibe Kacuku ya ce an ba da kwangilar ne ta shekara ta 2015 akan kuɗi naira miliyan bakwai amma a zaman da suka yi a yau a amince da yanzu kwangilar za ta koma naira miliyan biyu daga ba shugaban ƙasa da ke Abuja. To haka a larabar kan abin da ya shafi siyasa ministan watsa labaru na ƙasa wato lai muhammad ya yi ƙarin bayani kan yadda al'amura suke tafiya a nan fadar shugaban ƙasa bayan ficewar shi bukola sarakin da kuma yadda siyasa take tafiya a can jihar kawaran ga wannan rahoton ministan yaɗa labaru lai muhammad ya bayyana cewa tun daga ranar da bukola saraki ya ɗare kan wannan kujera ta shugaban majalisar dattawa ya kasance ɗan adawa ne ba ɗan jam'iyyar apc mai mulki ba a tabakin lai muhammad ya ce idan aka yi duba ga yadda aka dinga samun jinkiri a kasafin kudaden shekarun da suka gabata da kuma jinkirin da ake samu wajen tabbatar da sunayen waɗanda aka ba mukamai hakan ya kawo na ƙasa matuka ga ci gaba a ƙasar nan ya ce ficewar sarakin daga jam'iyyar apc alheri ne ga jam'iyyar perhaps the only surprise is that when he eventually defected it was more like a mere whimper bugur ƙari lai muhammad da yake magana game da tasirin ficewar bukola saraki a jam'iyyar ta apc a siyasar ƙasa ya ce idan da tuntuni shi shugaban majalisar dattawan bukola saraki bai kasance ɗan jam'iyyar apc ba dora jam'iyyar ba ta samu naƙasu da ci bayan da ta samu ba musamman idan aka yi duba ga jinkirin da aka samu a ganar kasafin kuɗi da kuma amincewa da mutanen da aka baiwar mukamai if we are not a member of the APC, I don't think the party and the government could have suffered more than they have already. With regards to the delay in passing the budget year after year. Game da siyasar jihar Kwaro kuwa, Lai Muhammad ya bayyana cewa jam'iyyar ta APC za ta ƙara ƙarfi a jihar Kwara. ya ce duba da yadda abubuwa da suke faruwa sun fahimci 'ya'yan jam'iyyar ta apc na gaskiya a jihar kwara wanda kuma a yanzu za su yi kokarin haɗa ƙarfi da ƙarfi domin bunƙasa jam'iyyar da kuma buɗe ƙofa domin amsar sababbin 'ya'yan jam'iyyar domin mata garan bawul gabanin zaben shekara ta 2019 wanda suke da aniyar kawo ƙuri'u da shugaban kasa muhammadu buhari zai lashe zaɓe a jihar a zaɓen shekara ta 2019 the entire party structure from ward local government to state level and put in place a caretaker committee so the genuine apc members can take possession of the party daga fadar shugaban kasa da ke abuja To haka a ranar Larabar wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da sanatoci na jam'iyyar APC wanda kamar yadda kuka sani akwai dirga siyasa musamman bayan ficewar wato eh, shugaban majalisar dattawa na tarayya Bukola Saraki daga jam'iyyar ta APC wato ya koma jam'iyyar PDP musamman yanzu da jam'iyyar ake ganin take da rinjaye wato waɗannan sanatoci da suka rage na jam'iyyar sun zo sun gana da shugaban kasa muhammadu buhari a nan fadar shugaban kasa inda suka yi tattaunawa sirri kuma bayan fitowarsu sun yi waɗansu wato bayanai wato a bai wuce goyon baya da suka nuna ma jam'iyyar ba da kuma ci gaba da tabbatar da su wato eh, ci gaba da zama a wannan jam'iyya haka a cikin dare shugaban kasa muhammadu buhari ya tattauna da gwamnonin jam'iyyar apc da suka kawo masa ziyara wanda aka yi wannan tattaunawar a ɓangaren wato uwar gidan shugaban ƙasa a cikin wannan dare mun tattauna da waɗansu gwamnonin jim kaɗan bayan fitowar da wato wannan a taro akwai gwamnan jihar kano abdullahi ganduje da kuma gwamnan jihar kebbi wato atiku bagudu sun yi mana ƙarin bayani inda har gandujen ya shaida mana ya yi magana game da ficewar mataimakin gwamnan jihar kanan hafiz abubakar ga abin da suke cewa mu ashirin da biyu kenan wato mun zo ne domin mu tabbatar mashi duk da irin abubuwan waɗanda suke faruwa yanzu a siyasar apc na waɗansu suna fita daga wannan jam'iyya musamman ma wato gwamnoni guda uku kuma shugaban majalisar dattijai mun zo mu tabbatar masa mu gwamnonin nan 22 muna nan a bayansa muna nan kuma a kan kujerunmu kuma mu tabbatar masa ba za a sake samun wani gwamna wanda zai koma wata jam'iyya ba kuma muna tabbatar masa cewa mun san dalilan da ya sa waɗanda suka bar wannan jam'iyya suka tafi wasu jam'iyyu dalilai ne guda uku na farko abinda su suka nema yawancinsu dama ana bincikensu saboda almundahana da suka yi a lokacin da suke ofis suna neman shugaban kasa domin ya janye wannan bincike da ake kujerunsu a ban masu ci gaba da wato irin wannan kujeru shi ma shugaba na mu na ƙasa gabaki ɗaya ce wannan ba zai yiwu ba waɗansu kuma suna so a gaya musu idan an sake kafa gwamnati waɗanne irin mukamai za a ba su kuma su kansu wani irin mukami za su rike shi ma wannan aka ce allah ne ya san gobe saboda haka babu wanda zai ce ga abin da zai faru gobe ko da an ci zaben wannan ba za a iya yin sa yanzu ba to saboda haka ga dalilan da aka shimfiɗa kenan dalilan kuma da suka iya da su kenan saboda haka mu muna tabbatar wa shugaban ƙasa cewa yanzu muna haɗe mun ƙara ƙarfi kuma mun lura cewa mutanen nan da suka fita akwai yawanci na jama'a su su fi su ba suna nan kullum suna dawowa suna gaya mana su ba za su fi waɗannan mutane ba kuma akwai ma 'yan jam'iyyar pdp waɗanda suke su ma muna tattauna da su za su dawo wannan jam'iyyar ta apc har ma da gwamnoni daga cikin su kai ma a kano mataimakin ka ya bar jam'iyyar apc ya shiga pdp ya kake ji eh to ai wato allah da ka taki gona dama can aƙidarsa wato shi aƙidarsa ta jam'iyya ce saboda mutum ba wai jam'iyya saboda al'umma aiki ba jam'iyya ce wacce take shi wato yaron dr rabi musa kwankusu ne an kwankusiya muna cike da farin ciki ga irin ci gaban da ake samu na ɗaya ana taimakawa jama'a marasa ƙarfi talakawa sun samu abin yi sun samu arziki manoma suna ƙara samun arziki ga noman da suke yi an ɗauki yara kusa da miliyan ɗaya aiki waɗanda da ba su da aiki kuma yanzu an ce ma za a ba da dama su a ba su aikin dindindin wato yan power program ana ci da yara makaranta ana yaƙar rashawa da cin hanci ana gina hanyoyi jirgin ƙasa da aka daɗe ba a gani ba wurare da yawa yana dawowa ana gyaran abubuwa na waɗanda za su sa najeriya ta ci gaba da kuma ƙara ɗaukaka daraja duk waɗannan abubuwa ne waɗanda su ne wanda ake son najeriya su ci gaba suke nema kuma mu gwamnoni na 22 da ƙarshen jagorancin chairman dinmu da muka zo nan mun aminta da irin jagorancin da muka so kenan kuma murna murna muna farin ciki kuma shirye muke mu jagoranci tallar shugaban ƙasa muhammadu buhari domin nasarar zaɓe 2019 biyu da goma sha akwai gwamnoni da aka ce na pdp ne su suna tunanin shiga wani jam'iyya gaskiya akwai mutane da yawa waɗanda ko wancan zaɓe da aka yi waɗanda ba 'yan jam'iyyar apc ba da suka zaɓe shugaba muhammadu buhari saboda yadda da abubuwan da yake haka zalika akwai 'yan majalisu da yawa waɗanda ba na jam'iyyar apc ba ɗaya eh, kamar da kace kuma da gwamnoni da ke shawar tafiyar shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma muna kyautata zaton za su zo mu yi tafiya tare to a game da turga-turgar da ke ci gaba da wato tafiya kan abin da ya shafi wato ficewar shi bukola saraki daga wannan jam'iyya ta apc zuwa pdp da kuma hutun da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na kwanaki goma na aiki domin zuwa birnin london ya huta mun tattauna da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labaru malam garba shehu musamman kan wani zargi da jam'iyyar pdp ta yi na cewa to akwai fa lauje cikin nadi da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari zai ce hutu a birnin London ya bai ya jar wato ya bai rabar ragamar kasar nan ga mataimakin sa Yomi Osibanjo wanda zai gudanar da kasar nan inda ake kokarin yi musu makarkashiya musamman na canza akalar shugabanci a jam'iyyar ta wato a majalisar dattawa musamman yanzu da jam'iyyar APC take da jagoranci jam'iyyar PDP ba ta jagoranci ga abinda ya shaida mana to babu gaske a cikin wannan lamari saboda wannan hutu an jima da shirin saka shi a kalanda ta shugaban ƙasa cewa zai ɗauki wannan kwana goma ya je ya huta ya dawo don ya shirya tunda abubuwan da suke gabansa musamman sha'ani na kamfen da za a shiga yanzu ya dawo cikin shiri shi wannan batu a ce wai ana so a rashin gaskiya ko wani abu sai shugaban kasa buhari ya matsa daga wurin ai mu alhamdulillah ashe ita pdp ma ta gane cewa Abinda da ake cewa wai mai gaskiya nan mai gaskiya na, ashe su ma sun da cewa shi shugaba buhari mai gaskiya ne to alhamdulillah amma ban da haka ya ɗau ragamar ya bewa ragamar nan da aka ɗauka aka ba riƙe mataimakinsa professor yemi osibanjo yemi osibanjo lauya ne wanda yake da matsayi fiye daidai da duk wani lauya da ya fi kowanne a ƙasar nan babban jami'i ne a cocinsu kuma kowa ya san a ƙasa da najeriya da duniya gaba ɗaya an san shi shi mutum ne mai gwagwarmayar kare haƙƙin bil' adama tun kafin ya shiga wani ofis ashe ba su buhari ko su baji za a ce har za su kulla wani abu na rashin gaskiya ko da zai ke ta tsarin mulki ba ita maganar siyasar kujerar Eh, majalisar da ta da bukola sanata bukola saraki ke kai magana ce ta cewa jam'iyya da take da rinjaye za ta ajiye ko ta naɗa shugaban majalisa pdp da ya shiga ba ta da rinjaye a majalisa saboda haka shi yasa jam'iyyar mu take kira gare shi ya sauka cikin mutunci tun kafin a yi fito na fito ya bar wa apc kujerarta kujerarta ta naɗa sabon shugaban majalisar dattijai idan ya ce ba zai yi haka ba su apc tana da dukkan iko da dama da za ta ɗauki wani mataki a cikin doka ba tare da karya doka ba don a tsige shi kuma a kawo wanda ya cancanta a ɗora akan wannan kujerar kila masu kallo ko saurare za su ce a siyasance yadda aka saba ganin abubuwa na faruwa a ƙasar nan a ita jam'iyyar apc da kuma fadar shugaban ƙasa za su naɗa hannu a shi saraki ya ci gaba da kasancewa aka wannan kujera ba tare da ɗaukar wannan mataki ga kuma an ce hutu sai cikin wata satumba za su koma eto eh doka ta su ta majalisa mambobi kashi ɗaya cikin uku za su iya saka hannu a takarda su nemi a kawun majalisa ya kirawo taro so apc da take da memba a majalisar dattijai hamsin da biyu a yau kuma muna fatan wasu ma za su karu a kai kaga tana da kusan rabi kenan a cikin mutum ɗari da shida a majalisa ashe za ta iya kira yan apc za su iya sa hannu su cimma wannan bukata ta doka na kashi ɗaya bisa uku su ce majalisa ta zauna randa duk majalisa ta zauna kuwa za ta iya umar don da ba wai a cewa aka yi idan kashi biyu bisa uku su za su iya tsige shugaban majalisa ba mu da kashi biyu bisa uku ko da can da aka taso ba mu da kashi biyu bisa uku amma akwai sashe na tsarin su da ya nuna cewa za a iya dakatar da wanda ke shugabancin majalisa an yi haka a evans enwarem an yi haka a marigayi cuba Kadibo. wato yan majalisa masu rinjaye kashi hamsin da ɗaya bisa ɗari su ce matsa daga kuma jira a yi bincike kuma a kawo sabon shugaban majalisa a naɗa saboda haka ina ganin shi waɗannan bawan Allah da ya tsallake APC ya koma PDP ya daina yaudarar kansa ya ajiye wannan kujera ba tasa bace ba tasu bace ya bari a bi ka'ida a bi doka a kawo shugaba halattacce ana tunana ta magana bin doka musamman fara shugaban kasa cewa shugaban kasa muhammadu buhari ba zai tsoma hannunsa ba abin da ya kare doka komai za a yi kasar nan dole ne sai an bi doka amma gashi a jihar benue gwamnan da kwanan nan ne ya canza sheka ya koma jam'iyyar pdp an ga 'yan majalisa 'yan kalilan wanda kuma kusan a iya cewa sabawa dokan ne da goyon bayan 'yan sanda sun buɗe majalisa suna neman tsige gwamnan shin bai fadar shugaban kasa take da haka domin ai su 'yan sanda suna karkashin jagorancin wato shugabansu ne wanda kuma daga fada ce ake ba shi wani. ba haka take ba wanda duk yake so ya jawo shugaba muhammadu buhari a cikin wannan magana ya nuna mana hannunsa a cikin wannan magana ashe ba mu ba da sanarwa cewa shi shugaba Buhari bai ma san an yi wannan magana ba saboda haka wancan abu ne matsalar su ce ta 'yan siyasa a jihar Benue kuma in ana so a yi adalci ga su 'yan sanda ai sun yi bayani mutum takwas suka fara zuwa suka shiga majalisa sai ashirin da biyu suka zaburo suka so suka zo za su 'yan sanda suka ji tsakaninsu suka ce a idan kuka gwamutsa fada za ku yi barna za a yi abubuwan da suka yi bayani kenan to saboda haka 'yan sanda aikinsu su shiga tsakanin masu rigima kada a bari a gabza ba don haka ba wannan majalisa ta wani cewa 'yan majalisa don sun zauna sun ce su takwas za su tsige wannan abu ah, doka ta ba su izini saboda haka a daina sa shugaba buhari a cikin wannan magana babu goyon bayan gwamnatin tarayya kuma mun ba da sanar mun ce allah da annabi magana su ce a can benue da suke sa in sa a tsakaninsu su je su maganin matsalarsu ina tabbatar maka cewa ba za a yi hakan ba kuma idan wani ya ga cewa za a taka masa haƙƙi ai akwai kotu a ƙasar ko ai ba hana kotu sai aikin su ba shugaban Muhammadu Buhari yana da hurumin ya ce kotu ka ta aikin ta eh, wannan magagi da ake ji daga PDP ai na ganin yan Najeriya zuwa yanzu sun fahimci cewa kawai so suke su kawo wani rudani don su ɗauke hankalin al'ummar najeriya daga kan muhimman ayyuka da shugaba buhari yake don tsaftace ƙasa da ake don gyara da ake saboda ba so suke yi wayannan gyararraki ba babu wani hakki na ɗan jarida ɗan najeriya da za a ce yana fuskanta wata barazana akan wannan dattijo da allah ya bashi shugabancin najeriya ba halinsa ba ne su pdp da suka san yadda suke wannan abu su suke ganin cewa dan sun yi haka lokacin da suna kan mulki a'a kowa ya zo shi ma zai ɗauki halinsa ya irin wayannan abubuwa na tabbatar maka cewa wannan gwamnati ta buhari ta bambanta ba haka abin yake ba to gaba daya da wannan bayani iyakar abin da ya sawaka kenan a cikin wannan shiri na daga fadar shugaban kasa da ke zuwa muku a kafar yanci ta liberty television amadin wato ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labaru malam garba shehu da ke daukar nauyin kawo wannan shiri ni da na shirya na gabatar a jami'an da suka yi hidimar sada da ku Hassan Umar Faruk sunana nake cewa saduwa alheri.